Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan mutum bakin haure domin dakatar da haraji akan kayan Mexico. ina farin cikin bayyana muku cewa amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta cimma tare da ƙasar mexico a don haka an dakatar da haraji da amurka ta shirya aiwatar da shi akan kayayyakin mexico wanda zai fara aiki a yau litinin har sai baba ta gani in ji shugaba donald trump a wani sakonsa na twitter mexico ta amince daukar kwararren matakan dakile kwararren bakin haure da suke ratsawa ta kan iyakar kudancinta. ta ana daukar waɗannan matakan ne domin rage kwarar bakin haure ko kuma hana bakin hauren da ba su da izini daga mexico zuwa amurka a cewar trump da safiyar jiya juma'a ne trump ya faɗa cewa akwai alamun samun nasara wanda za ta kai ga bangarorin guda biyu su cimma yarjejeniya akan dakatar da batun harajin saboda hana bakin haure shiga iyakar amurka ko da yake ya kara da cewa idan ku ba a samu yarjejeniya ba a cimma wata yarjejeniya ba to mexico za ta rika biyan haraji na kashi biyar cikin ɗari daga yau litinin ma'aikatan sojin amurka ta bai wa turkiyya zuwa ƙarshen watan yuli ta daina sayan makamai da jiragen yaƙi daga ƙasar rasha idan kuwa ba ta daina yin hakan ba amurka za ta fitar da ƙasar mai ƙawance da ƙungiyar nato daga cikin shirin jiragen yaƙi samfurin f-35 sakataren tsaron amurka mai riko patrick shanahan ya ce wato ya aika wa takwaran aikinsa na kasar turkiya wasika yana mai cewa horon da ake baiwa matukan jiragen saman turkiya zai kare a ranar 31 ga watan yuli kuma ba za a bari turkiya ta kai ga karshen shirin na wato samun damar mallakar jirage guda hudu samfurin f-35 da yake wato da ta tsaye daga kasar amurka ba idan ta ci gaba da sayan makamai da jiragen yaki daga kasar rasha ya kuma yi kashedi cewa sayan jirgin yakin daga rasha samfurin s 400 lamari ne da ka iya shafar alakar ankara da amurka da ma kungiyar nato shanahan ya faɗa a wasikar da ya aike wa ministan tsaron turkiya hulusi akar a jiya juma'a cewa wato kuna da daman sauya matsayinku a kan sayan jiragen rasha na s-400 waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a an zabi wasu kasashe guda biyar da za su yi aiki a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tsawon shekaru biyu kasashen sun hada da estonia da jamhuriyar niger da st vincent grenadines da kuma tunisia da vietnam kasashe biyar za su karu da rukunin kasashe goma sha biyar na kwamitin sulhun wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2020 sai dai ba a samu fargabar da aka saba samu a kuri'ar da aka kada a babban zauren majalisar ba inda yankunan suka zaɓi masu wakiltar su ba tare da takara ba a wannan shekaran an tsayar da kasashen tunisia da jamhuriyar niger da vietnam ba tare da fafatawa ba kazalika kasar st vincent and gradins wato ana dabda awa daya a yi zaɓen ne jiya juma'a kasar el salvador ta sanar da aniyarta na yin takara da karamar tsibirin wadda za ta tsaye za ta yi takara akan kujera ɗaya tilo da ke wakiltar yankin latin america lamarin da jami'an diplomasiya suka bayyana al'ajabinsu a kai Prime Minister Habasha ya yi kira ga samun kwarin gwiwa yayin da yake ganawa da manyan sojoji masu mulkin ƙasar Sudan da shugabannin 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin siyasa da Sudan ta fada a ciki tun bayan hamɓarar da daɗin shugaban ƙasar Umar al-Bashir. a lokacin da ya isa a birnin khartoum abi ahmad ya gana da majalisar gwamnatin sojin kasar ta tmc a takaice ciki har da shugaban wannan kwamitin abdul fatah burhan daga bisani ya yi wata ganawa a lokaci na daban da shugabannin haɗakar ƙungiyoyin 'yan siyasan kasar da ake kira ffc a takaice yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dan Paulin Talen, tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda, ta bayyana mahimmancin tafiya da mata a harkokin kasa kuma domin ci gaban ƙasa musamman a Najeriya. Ga yadda hirarsu ta kasance. Bari samu cikakken sunan ke da mukamin da kika taɓa riƙewa. Okay. Sunana Dan Paulin Talen daga plateau ni tsohuwar kwamishina ne na kiwon lafiya ni tsohuwar minista ne na kimiyya ni tsohuwar deputy governor ne a plateau yanzu na chairman na naka wato national agency for the control of hiv aids da kyau to yanzu ina za ki ce mata sun fito ina suke yau kuma ina za su dosa to mata ko an ki ko an so dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gari. mata kuma su ne karfin siyasa su ne karfin gida idan ana son zaman lafiya mata su ne masu tabbatar gida lafiya in gida tana lafiya society za ta zama lafiya ƙasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama kasan ta zama gajeyu domin tana tafiya kan kafa ɗaya ta zama gajeye nan muna roko mata sun ba da cikakken goyo ba ɗari bisa ɗari wa shugaban kasa zaɓe na farko an ba shi ɗari bisa ɗari ya shi ya yi ƙoƙari amma muna roƙon allah ya taɓa zuciyar shi ya ƙara domin a afirka gaba daya nigeria wanda mu ne babban kasa mu ne wanda gaba daya mu ne a kasa a fannin tafiye da mulkin kasa tare da mata saboda aka zai zama da kunya idan an ce ba a yi da mata mata nigeria tana 5.9% kananan kasashe kamar Senegal suna 65 eh, Rwanda tana 67 duk wannan abin ai da kunya mun fi su a kowane fanni saboda haka muna fata muna roƙon allah shugaban kasa yadda ya mana alkawari cewa wannan next level din nan za a yi da mu kuma za a yi da mu a yadda ya kamata wato 35% affirmative action ba wai muna neman mu zama daidai da maza ba ba mu ce muna son ma 40% ba 35% akalla in an yi wannan za a ga cin gaban kasa wadda ya kamata domin sauran kasashen nan da ake tafiyar da mata cin gaban kasa ya fi saboda haka idan muna so najeriya ta samu cikakken cin gaban kasa a yi tafiya da mata wanda su ne iyayen kasa to anti akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya to me za ki ce a game da wa'annan halayen nasu to a ko ina ba da za a ce an samu mutum da ya cika goma kuma in dai a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa maza nawa ne suka kasa in an ɗauki list ɗin mazajen da suka kasa kasan nan da suka ba kasan nan kunya ai ba abin faɗa ba ne saboda haka ba wai muna goyon bayan mata uku da suka ba mu kunyan ba ba wai mun goyi bayan su ba amma muna ce a duba a gani ai an san kowace mace an san wanda za su yi aiki tsakanin su da Allah an san wanda an gwada su ba su ba da kunya ba saboda haka irin irin wa'annan mata suna na a kowane jiha saboda haka ba wai mun rasa matan ba ne suna nan ko ina muna roko Allah ya taba eh, zuciyar shugaban kasa ya taba zuciyar gwamnoni ya taba zuciyar duk manyan kasa eh, manyanmu na kasa masu riƙe da mulki su tuna cewa matan nan su suka ce suka ba kada kuriya suka ba su saboda haka in ai tafiya da su za a samu zaman lafiya za a samu cin gaban kasa domin duk abin da mace take yi ba don kanta ba don 'ya'yanta ne don iyalinta iyali kuma ne za ta zama eh, eh, society society kuma ita ce kasa gaba ɗaya saboda haka yadda muka ga sauran kasashen afirka sun yi tafiya da mata kuma sun samu cin gaban kasa ya kamata wannan ya zama haka allah ya taimake mu na gode anti to jama'a masu sauraro a nan za mu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu Ms. Dan Pauline Talon da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ina tsammanin ya kamata shi habila ko ku su 'yan adawa su gaya mana a hukumci wacce doka ce wadda ta ci bai cancanta ba don an tsayar da shi dan takara ya zamna minista. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. to akwai alama cewa harkar zaben shekarar 2021 na jihuriyar Nijar fa yana ƙara almashi a sanadin ɓullar Hamma Ahmadu a cikin 'yan takara. Ai sai kulte da bine, politikra bine a sindan shugaban jam'iyyar Madal Lumana Hamma Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayansa na ƙasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu mako guda kenan bayan da jagoran na 'yan adawar Nijar ya jagoranci wani gangami a birnin accra na kasar ghana manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na nijar shine jaddadawa magoya bayan sa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya in ji muhammadu abubakar mai duka usa a jam'iyyar lumana wannan ya ba hamma ahmadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga jama'ar da an gare kuma su tabbatar musu shi a matsayi ne na president hamma eh, zancen takara te kuma ya tabbatar da in shina da rai da lahiya in allah yarda zai yi takara a cewar kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asmanu muhammadu dawowar shugaban na model lumana gida domin tunkarar abin da ke jiransa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ketare kamar da 'yan kasa nan cikin gida suka san shi wane ne 'yan gestura sun san dan ya gudu ya bar nijar wani lahina ya yi ya saya bar nijar me yasa alƙalai ke neman shi ya zo ya amsa dalilin abin da aka tambaye shi da shi cikin gida ya kamata ya je 'yan kasa suna jira nai bayan jam'iyyar shi 'yan ƙasar nijar ma mu muna ciki muna jiran shi muna jiran shi zo shi faɗa mana menene program kin shi a 2021 Allah kai muna rai sai mu san me yake son yamin Niger. to kai mutumin daga nan kana gudu tun a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai hama Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayansa kuma yanzu haka magoya bayansa na cewa ki zo gida ko kan ki zo gida shi zama ne in hal lokacin da ya kamata ya zo akwai waɗanda kai mai kokowa nan ne Nijar na haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci ai duk shakka Sulumana ce Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to gaishe ka sule to yayin da muke jiran dawowar hamma mudu gida idan zai dawo din bari mu juya kan waɗanda suke gidan suna kaddamar da tasu takara ta shugaban kasa a wannan zaben mai zuwa na shekarar 2021 yan Allah ya kai mu mutane kamar su bazu Muhammad kenan shi dai bazu din nan ko bayan matsalar da yake fama da ita na tabbatar wa 'yan Nijar cewa shi haifaffen dan kasar Nijar din ne har ila yana da wasu matsaloli suna ganin naka ya sha bamban eh, mr president kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida in ni ban tsaya minista da interior wani abokina ne zai tsaya minista da interior akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ni na hita daga nan na koma minista na tsaron kasa kuma aka kawo mu tari kalla aka mai da shi minista da interior ai ba a canza komai ba haba mana kamata mu yi magana da hankalin mu ko in na zama premier minister akwai wani abun da zai sake in ne na tsaya nan bai hana zaɓe na yi shi bisan ka'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na nds tarayya shi ma ana iya mishi zargi sai dai suna so su ce mu bar gwamnati eh, a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu sa'an na gudanar da zaɓe wannan ko kasan dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka. bazum muhammad kenan to akan wannan batu na yawan makaman da ke rataya a wayan shi bazum din ne za mu tashi a kashi na uku na muhawarar da shi yusuf din ya shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka hada da adamu manzo na ita jam'iyya mai mulki yanzu ta pnds tarayya da kuma habila rabiu na jam'iyyar adawa ta yan fiyan kishin kasa wanda ke cewa hakan fa ba za ta sabu ba bayyuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema wanda gwamnati za ta kama mata yi bai a ce kana ɗan takaran kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke ɗan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan akwatunan zaɓe wane ne ke kula da su ba jami'an tsaro ba jami'an tsaro na ƙasa ƙarƙashin wa suke ƙarƙashin ofishin ministan cikin gida suke duk wasu takardu da hukumar zaɓe za ta nema kula da su da sa ido da inda za su shiga jami'an tsaro ke kama ma hukumar zaɓe jami'an tsaron da suke karkashin kulawa hukumar cikin ministan cikin gida ministan cikin gidan da shi ne kuma ɗan takara wannan hankali bai kama shi kuma duk inda ake so a yi adalci ba yanda za a yarda da irin wannan tsari. amma ana ganin habila ba kuma damu ma da wannan zaben ba saboda eh. na daya babu wakilcin ku a hukumar zaɓe mai zaman kanta. Me yasa ba za ku tura wakilan ku ba a hukumar ta zaɓe domin ku ga yadda ake shirye-shiryen zaɓe? Mu ba ba mu damu da zaɓe ne ba. Hakika mun damu da zaɓe tunda kaga cikin damuwar da muka yi da zaɓe muna cikin kawance da su. Mu muna cikin kawance abinda ba yi cikin kawance sun sani. na ka huto ka ce ma wani abubuwan da kuke so ku yi nan ba daidai bane in ana kawance irin wannan ba yi. Wai ma za ku je ma wannan zaben? Ina zuwa magana za mu je zaɓe tana nan mun yi haɗi cikin sanarwoyin da muka gabatar muddin zaɓe za a shin huɗa na gaskiya amma da yake ita jam'iyyar pendes tarayya tana da wakili mai zaman zamanta a cikin wannan kwamitin abinda muke sakawa mu shirya daban daga baya abinda suke dawowa da shi su ce kuma gashi su gusa da habila an kara muku wakilai a hukumar ta zabe mai zaman kanta wanda a baya kuka yi korafi akan shi duk da haka kun ba koma cikin hukumar ba na gaya maka abun wani zagon ƙasa ne cikin shi mun kuma gane kamar duk lokacin da muke wasu batutuwa na tattaunawa tare da su muke yin su kuma mu gane ma juna mu fahimci juna amma daga baya sai wani salo ya bullo a ce kuma ba abin da muka ajiye ba shi bane za a aiki da shi wani daban ne za a aiki da shi sun yi daya sun yi biyu sun yi uku to muka ga abin kamar ya zama renin wayo kamar an doke mu a matsayin waɗanda ba su san ba ko abin da suke yi ne ko kuma a'a gani ake ko watakila muna bakin siyasa ba mu iya sanin duk abin da zaka iya kulla ba na makirci shi yasa muka ce to bari mu tsaya mu koma gehe guda mu yi kallon su eh, shi yasa muke kuka da irin eh, akan maganar zabe yan adawa sun yi korafin cewa bai kamata ba dan ku na jam'iyyar PNDS tarayya Bazu Muhammad yana matsayin dan takara kuma har yanzu yana ci gaba da rike da yana ci gaba da rike mukamin sannan ministan cikin gida wanda ake gani ofishin ministan cikin gida shine ke da yuka da nama wajen shirye-shiryen zabe ina tsammanin ya kamata shi habila ko ku su 'yan adawa su gaya mana a hukumci wacce doka ce wadda ta ce bai cancanta ba don an tsayar da shi dan takara ya zamna minista ina son su gaya mana babu wata doka da ta hana babu wata doka da ta faɗi wannan doka ɗaya ce radda duk kotun koli ta kurkonsiyonal ta tsaye da kotun tsarin mulki kotun tsarin mulki ta tsaye da yan takara ta ce ga yan takara na zaben shugaban kasa ko na zaben 'yan majalisa ko na zaben ƙananan hukumomi daga ran nan duk wanda yake da rigar minista ba ministan cikin gida ba ko ministan shara kake daga ran nan mukamin ka wannan wannan wannan kudiri da kotu ta dauka ya cire maka wannan riga ta minista kenan wannan lokacin kuma ba a kai shi ba wato zai ci gaba da rike ministan option nashi na ministan cikin gida har sai bayan kotun tsarin mulki ta tantance takarar shi muddin muddin shugaban ƙasa da firaminista sun ka ci gaba da bashi yarda da amincewa zai ci gaba da rike mukamin har lokacin da kotun koli ta tsaida ta ce an amince da takarar shi shi dan takara ne daga nan kuma shi kenan shi ba minista ba ne kenan yanzu riga malam masallaci ne yan adawa suke duka wannan kuma me yake nuna tambayar da ka musu ta kamar ila wa ƙala ba za su yi zaɓe ba ba su da niyyar zuwa zaɓe 'yan adawa don duk abubuwan da suka yi duk take-taken da suka yi tun daga 2006 daga 2006 zuwa yau na kan muje zaɓe kenan shi yana nuna shaidar ba su da niyyar zuwa zaɓe hmm. don saboda sun tabbata da zaɓe in aka je zaɓe haɗuwa za su insha Allah duk garanti da ya kamata duk tabbaci da ya kamata mu bada na shirya zaɓe ingantacce tsarkakacce an ba su shi kamar yadda ka haɗi sai an ƙara mutum suka a da mutum uku ne su musamman ma su yan mpn kishin ƙasa su ne suka kawo matsalai a ƙara yawan wakilai na 'yan siyasa na jam'iyyun siyasa kenan ka gani su ba zuwa zaɓe ba ne ba suke so matsaloli ne suke nema duk matsalolin da suka gindaya an amince da su to menene hujjar su na bisa shi zaɓe ba yanzu ka gani sai suka zo yanzu sai suka hudu matsala a jam'iyyar pendes tarayya ta tsaye da ɗan takararta kuma ɗan takararta shine ministan cikin gida kenan bai cancanta bai zamna ministan cikin gida tunda shine yake kula da zaɓe alhali ba shi bai ke kula da zaɓe ba zaɓe hukumar zaɓe mai zaman kanta ita ke kula da zaɓe hukumar zaɓe la seni est une autorité indépendante de tout pouvoir amma karka mata karka mata an ce hukumar zaɓe zaman kanta take batta ƙarƙashin kowace hukuma amma ka manta wannan hukumar zaɓe da kake magana babu wakilcin yan adawa ciki wakilcin yan adawa kamar yadda na gaya maka malam isufu su ne suka ki zuwa su suka ki zuwa tunda matsalolin duk da suka gindaya an yi maganin su sun ce wakilan hukumomi su yan jam'iyyar PNDS tarayya ne an ce musu to wakilan hukumomi an cire musu 'yancin yin zaɓe ba da yancin in aka ce yau a cikin hukumar zaɓe an yi muhawara ba a samu jituwa ba za a je ƙuri'a su wa'annan wakilan hukumomi ba da yancin su je ƙuri'a kenan wa'anda za su je ƙuri'a wakilan jam'iyyun siyasa da wakilan wani hula su ne za su je ƙuri'a kenan ina ina matsala take to a sheku to da yake ana kallon takarar bazon muhammad kamar ci gaban gwamnatin yanzu ta isu muhammadu ce shirin gaba zai ta'allaka ne a kan ayyukan ci gaba ko aka san haka da ake ganin ita wannan gwamnatin ta pnds tarayya ta isu muhammadu ta samu kuma za mu diddige inda ake samu kudaden gudanar da duk wannan ayyukan idan ma an yi su ba su suka ne ko kuma yaya aka samu su muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na tafi yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da habila rabiu da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi da ya shirya mana wannan shiri kuma suka yi mana shi daga can yamai a madadin su duka ne ali mustapha sokoto a washington ku huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya قال الله سبحانه وتعالى الصوت لي وأنا أجزي به يوم وكأيت دبوت الأبنجي أجكم وانا وتامي البركة الله ككربي إبادهم كسام samu daga cikin 'yantattu a wannan wata na don't dare kasuwar ka sassauci za ka yi kar kai tsada ko ka faɗa Allah zai baka don ramadana kunga kasuwanni sun tashi dan ramadana malamai suna ta kira da hali kan munana tarbiya da halayyar banza ramadana sai kuta watar ayi sassauci don ramadana